بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sassan mu da haɗuwa a waɗannan darussa masu albarka. Darussar da muke karatu a cikin littafin min haji muslim, wallafar Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazahiri wanda ya rasu a shekara ta sheik abubakar jabir al-jazairi wanda malami ne mai wa'azi a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan yammaci na biyar ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya da ranar hudu ga watan julai ɗin shekara ta dubu da ashirin da biyu a wannan matsalaci da kurbiya ɗin da ke da wakariya a wannan darasi wanda shi ne darasi na cikin da biyar daidai suna roƙon Allah su kamar zuwa a nan da da shi ba da ake yi na cikin layin alamu Allah mai zama da fara irin fila muka fara yayi kaga yi darasi ɗari da ashirin da biyar an haɗa da wanda aka soke ɗari da ashirin suna كل مكتوبة سيدة عشرين لبن da بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الخامس في خلق العدل والاعتدال المسلم يرى أن العدل بمعناه العام من أوجب الواجبات وألزمها إذ أمر الله تعالى به في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأخبر تعالى أنه يحب أهله في قوله وأقسطوا إن الله يحب المقصفين والإقساط العدل والمقصفون العادلون وأمر به تعالى في الأقوال كما أمر به في الأحكام قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولهذا يعدل المسلم في قوله وحكمه ويتحرى العدل في كل شأنه حتى يكون العدل خلقا له ووصفا لا ينفق عنه فتصدر عنه, عنه أقواله وأعماله عادلة بعيدة من الحيف والظلم والجود ويصبح بذلك عدلا لا يميل به هوى ولا ولا تدركه شهوة أو دنيا أو دنيا ويستوجب محبة الله ورضوانه وكرامته وإنعامه إذ أخبر تعالى أنه يحب المقتدين وأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كرامتهم عند ربهم بقوله إن المقتدين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وقال سبعة وقال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل معلق قلبه بالمساجد في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام har yanzu malam yana bayani a kan ɗabi'u masu kyau ɗabi'u masu amfani waɗanda ake so da domin da zaman cewa ya kasance su shi ne malam yake cewa ya المسلم يرى أن العدل بمعناه الأمن masu الواجبات معناه mutum musulmi yana ganin cewa adalci yana daga cikin manya manya abubuwan da ya wace ba da siffanta da su iza amara Allah da yi kawai Allah ya umarni da adalci inna Allah ya muru bil adli wal ihsan tabbas Allah yana umarni da adalci wal ihsan da kyautatawa wa ita'i bil qurba kuma Allah yana umarni da cewa a bawa makusanta takaice wannan ayar tana nuni zuwa ga cewa lallai mutum ya iya kokarinsa ya ga ya adalci adalci shi ne a opposition da zalunci ana komai ka a gurin da ya dace wani shi ake kira adalci adalci shi ne ya to cewa mutum idan zai yi abu da yi shi yadda ya kamata kaga akwai lokacin da wani mutum ya bude akwai lokacin da wani sata musulmi ne ya sata sai kasu a kalawa ta ya bude na sallallahu alaihi wa sallam saboda bai san gaibu ba sai iya kokarce ya sai kusa kama magana da aka ce da yanzu saboda adalci irin na alƙur'ani da Allah ya tabbata ayoyi inna anzalna ilayka kitaba bil haqq kuma bainan nasi kuma a araka Allah fala takun lil qa'ilin muslimin Allah ya tabbata aya cewa shi ba Allah ya aiko ka ne dan kai gaskiya saboda haka wala takun lil qa'ilin fasuna kada ka dinga bin waɗanda suka masu ha'inci so ana son adalci a komai shine Allah ya ke cewa ya ke cewa ita ya girka ba da ba makusanci malam yake cewa akbar ta'ala annahu yumitu ahlahu su kauni Allah su subhanahu wa ta'ala ya bayani cewa yana son masu adalci sai eh, Allah ya yake cewa su ka adalci inna Allah yuhibbu al-muqsitin Allah yana son masu adalci malam yace ce wal ihsan al-adl والمفسدون العادلون مفسدون سنة عادلين وأمر به تعالى في الأقوال كما أمر به في الأحكام Allah ya umarni da adalci a maganganu kamar yadda ya umarni da shi a cikin mafiso. Kala ta'ala wai za ku tsufa ajilu walau kana za kurba. Allah ya umarni da cewa ko magana za ta yi adalci. Za a ga mutane da yawa ba su da adalci a magana. yanzu malamai wasu suna da wani za a ga wani idan ya maka kuskure ɗaya da duk sannan ka samu dama sai ka rusa shi ka ga wannan rashin adalci mutum ya ma magana mara kyau guda ɗaya in kai guda ɗaya kamata ka shi amma ba wai ta zagin ka ba ba wai ta zagin shi wannan shi ne inda kuskure ne ah. Allah yake cewa inna Allah ya murkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl Allah yana umarta ku kuma yadda amanoni ne zuwa ga ma'abuci Allah ya ce idza hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl in za ku hukunci tsakanin mutane ko ku hukunci na adalci malam yace wani hada ya addinin muslimi fi qawlihi wa Wani ya sa musulmi zai ake so ya adalci a cikin maganarsa da kuma hukuncinsa wa ya taharar abin fi kulli shari ya kuma yi ya adalci a cikin dukkan lamarin hatta ya kuna al'adun kulukan lam ana so musulmi ya ci gaba da adalci har ya zama adalcin ya burge shi ko wasu layin faku an ya zama suka tsaci wacce ba ya rabu da shi ba فتستر عنه أقواله وأعماله عادية بعيدة من الحيث والسن والجو sai ya zama gaba ɗaya maganganunsa da kuma ayyukansa ya zamanto ba su babu zalunci wa yusbihu bi zalika adlan la yamilu bihi hawan mutum ya zamanto cewa mai adalci ne la yamilu bihi hawan ma'ana kan zuciya ba zai taɓa karkatar da shi ba wala ta jirifu shahawatun a duniya zai zamanto kuma sha'awa ko duniya ba ta taɓa karkatar da shi ba wa ya mu mahabbatar wani wa rituwani wa karamatan wa inama kuma ya zamanto cewa hakan ya jawo ya samu soyayya Allah da ka da kuma karamarta wa in'amahu da nimarka ta'ala Allah ta'ala ya ba da labari أنه يحب yi Allah yana kan masu adalci wa akbar rasul sallam nasu wasallam kuma ya faɗi haramun masu adalci yace inna al yin inda Allah ya alama na biyar biyu masu adalci suna kan wani wasu mumbarai na haske an yi nuna rahman a suna damu ubangiji ana ranar alƙiyama masu adalci suna gefen ubangiji ya na da ce wace sa ya daihi ne wace sa ya daihi ya ne duk a hannayen Allah subhanahu wa ta'ala dama ne allazi ne abidu na fi mu wa ahlihim wa ma'udu su ne waɗanda suke yin adalci a hukunce-hukunce su da kuma cikin yaran su da ma'udu da abin da aka ɗora musu saboda haka yana da tsananin amfani da zaman cewa mutum ya zama mai adalci a cikin maganganunsa kuma yana da cikin adalci shine ko da mutum matsayinka ne idan gaskiya ta kama ka faɗi gaskiya a kai shi zo yanzu gaba ɗaya alkur'ani ba waɗanda allah ya fi tsinewa kamar suwa suwa allah ya fi tsinewa yahudawa amma ga allah subhanahu wa ta'ala ya ce laifi sawa'a suratul ali imran allah ya ce ai yahudawa ba duka suka karanta zama ɗaya ba ba duk suka su suka zama ɗaya ba ku kaga wannan shi ne adalci a ma idan Allah ya ce wala yajman na kusha na ama qawmi ala Allah ta'dilu ihdilu huwa aqrabu kada kiyayya da take tsakanin ku da wasu mutanen ta sa ku yin adalci sai adalci shi ya fi kusa da tsoron Allah Su ana so ko da kana da tsakani da mutum to ka iya bakin ka idan za ka yi magana a kan shi ka yi magana ta adalci malam ya ce wa kala sab'atu bi dhillihum Allahu fi dhillihi yawma la illa zilla akwai mutum bakwai waɗanda Allah ya ce musu inuwa ranar da ba wata inuwa sai inuwa ubangiji su ne ne imamun adi akwai mutumin da yake shugaba ne adalci sai ce wa a na ibanin kula. da kuma saurayin da ya taso a cikin bautar Allah ورجل قلبه معلق بالمساجد da kuma mutumin da zuciyarsa koyaushe tana kan masallaci wa rajulani da habbatin layi istama alaihi wa tafarraqa alaihi da mutanen da suka so juna dan Allah suka kuma juna saboda Allah mana ya so mutumin saboda yana san Allah da ya daina san Allah kuma sai ya rabu bayan yanzu za a gana kasuwar bukata suna son ta ga wasu 'yan siyasa sun yi barankan barankan amma in ya gaba zai ci daɗi wasu ya jawo wajen wanda suka zirgagi juna kuma su yake mutanen su malam abubakar na bangare to haka za ka gani to za a ga kaso bukata a ke sai ka ga soyayyar da kuma bayanan ba don allah ba ne wani da na yana zagin wasu jam'iyyu guda biyu yana yaban sabuwar jam'iyyar da jam'iyyarsa ya koma irin suna ya kamata ya kula na ga yana ta rubutu ne a cikin suna ya kamata ya kula saboda duka sababbin jam'iyyun guda biyu waɗanda yake zagi dukan su da gidan shi yi. to kaga dan ya fita bai kamata a ce ta gidan biyun ba to kaga wannan shine rashin adalci yana da kyau idan ba ka kan abu ko in za ka yi magana a kan shi adalci shine ma'ana wala kusa na shana'anu qawmin kada gabar da take tsakanin ku da wani ta hana ku adalci ibilu huwa da takwa yi adalci wannan shine ya fi kusa da tsoron Allah mala ce wa rajulun da'atu imra'atu zata mutu bin wa jama'a yi a aqrabu da mutumin da mace mai daraja ta kira shi ya zo ya zina da ita sai ce yana jin tsoron Allah wa rajulin to saddaka bi sadaqatin fafaha da mutumin da ya sadaka fafaha ya ɓoye ta hatta la alama shi ma ta su ne ta yadda hannun hagun ba su san abin da damar ta su ciyar ba ana wannan yana nuna maka tsananin wanda yana bayani a kan tsananin yadda ake suka ɓoye sadaka kuma wallahi na kai masu tattalin wannan da za a taudiya akwai waɗanda suke bin gidajen talakawa sai kamar biyun dare ya ɗauki shinkafa da sumai da sauransu da zai ajiye a ƙofar gidan sai ka fito a suwa ka gani ba za ka gan ba shi ma to kaga wannan shine asalin wanda ke kira na da wata sai biyun dare tun da su can bayan bindiga so biyun dare zai tafi da motarsa ya dinga yawo ya ajiye a na kofar gidan nan ya ajiye a kofar gidan nan ya ajiye a kofar gidan nan ya ajiye a kofar gidan nan sai ya tafi sai ka zo in ka buɗe kofa da asuba sai ka ga abinci so baka san ma ya kawo da asuba <laughs> kaga su da aka yi kullan nan na 2020 da yawa mara rahama ya zama musu saboda abin su bar baya yin tsewar talakawa wani kila in ya fita ba zai samu ba ma to shi kuma wannan yanzu kawai an samar da shaka to wannan shi ne kuma alama ce gaskiya sai kilasi cikin abin da ba na manta a shekarar dubu biyu da biyar akwai mun je wata daura irin samina da yau da muka ci sai wani cikin masu kula da jawar sai zai ce mana wani bawan Allah ya ce kowa ya rubuta littafi uku da yake so a ce kowanne iri ne komai girman shi komai tsadar shi kawai ka rubuta littafai guda uku a harsuna ni ma na rubuta guda uku na rubuta tafsiri mafi girma ita da jarir tsabari na rubuta shi da ba wanda zaya na manta ɗaya wala bi yawan da muke da shi kowa sai da aka tafi guda biyu a cikin wanda ya rubuta aka ce biyu biyu aka ɗauka kowa a cikin ukun da ka rubuta sai ya wuji ne ce. Kuma ma'aikata shi ne bayan kowa an ba shi na sai muka ce muna so mu gama mutumin waya godiya yau kila sai ce ya ce ba a so a shi ba ma ya so a kai shi tsawon munan kaga ya riga ya zama kamar sunna ya riga ya zama kamar tsari ko taimako mutum mai biya na ɗaukar mutum ya zo ya ban bangajiya ya mai murna gaskiya yana da kyau mutum ya ce ya saba da kai tsakani rijiyar lemu akwai lokacin da ransa ya ɓaci ya ga wasu ɗalibai malaman su ne ba suka canza mai mu amma da suka dauka ta ta social media <laughs> kowa ya gani wallahi mala ba wai iya taro ba a suka ɗauka ga lokacin da ake mika mai mukullin suka dauka a social media suka idan da gida a zai ce mutum ma gaba ɗaya ba da garin ta wata wata ta miliyan biyu zuwa biyu da rabi ba amma a cikin an ɗauki malamin da hoton mota duk gaskiya raunin ikhlasi na ƙarshe cewa wasu zakar Allah saliyar fuska ba tsaina da mutumin da ya tuna Allah shi kaɗai sai idan sai ya yi na. وللعدل مظاهر كثيرة وللعدل مظاهر كثيرة تتجلى فيها منها العدل أولا العدل مع الله تعالى بألا يشرك معه في عبادته وصفاته وصفاته غيره وأن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر amma na adalci na farko shi ne ka yi wa Allah adalci ka ga yi wa Allah adalci shi ne ka bauta mashi kadai saboda rashin adalci ne ka da Allah da wani kamar da Allah yake cewa kamar ya fiye kamar la ya fiye yanzu wanda ya halitta za su daidai da wanda bai halitta ba to ragowar gumaka ba su halitta komai ba da haka tun da ba su halitta komai ba to menene dalilin da zai sa ya zama to an fifita su abe ne shi ne ma'anar akwaman ah, kamar layar ya a gani ba za su daidai ba sau da haka ba a so a daidaita abin halitta da abin da zai halitta na haka biyu ثانيا العدل في الحكم بين الناس بإعطاء كل ذي حق حقه وما يستحق ثالثا العدل بين الزوجات والأولاد فلا يفضل, فلا يفضل أحد على آخر ولا يؤثر بعضهم على بعض na malam yace adalci da biyu shine idan ka zo hukunci kowa ka ba shi haƙƙin adalci na uku shine adalci tsakanin mataye da kuma 'ya'ya to kanka fifita wani akan kada ka fifita wani رابعا نعم. العدل في القول فلا يشهد زورا فلا يشهد, فلا يشهد زور ولا يقال كذب أو باطل خامسا العدل في المعتقد فلا يعتقد غير الحق والصدق ولا يثنى ولا يثنى الصدر على غير ما هو الحقيقة والواقع malam yake cewa na hudu shine a mutum ya adalci in zai yi magana kada ka yi karya ya yi wanda bi na mana kyakkyawa wa kuno ma sadiqun ya kodin da suka yi imani kuskura Allah kuma wa kuno ma sadiqun kasance tare da masu gaskiya to kaga za a ga mutane sun saba sai ka haka ke ƙarya sai lokacin ma ka ga mutum ya ji ƙarya kuma yana yaɗa al'adun firma wadaka wajen ƙudurta ma ya zama kana da adalci fala yau taɓa dogayewan haƙƙi wasu kar mutum ya kudurci abin da yake ba gaskiya ba wala yi kuna a wala a asadu ala ghairi ma huwa al-haqiqatu wala al-waqi kana ka mutum ya zama to ya kawo abin da ba shi ne yake a cikin ba sai ya fi ɗan na mutum a dora mai kira a kawa da kyau kuma yana kasa shine yace misalin adalci وهذا مثال عام للعدل في الحكم بينما عمر بن الخطاب جالس إذ جاءه رجل من أهل مصر فقال يا أمير المؤمنين هذا مقام العائد بك فقال عمر لقد عدت بمجيب فما شأنك قال سابقت على فرس ابنا لعمرو بن العاص فسبقته فجعل يقمعني بصوته ويقول أنا ابن الأكرمين فبلغ ذلك عمرا أباه فبلغ ذلك عمرا أباه فخشي أن آتيك فحبسني في السجن فانطلقت منه فهذا الحين جئتك فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص وهو أمير على مصر إذا أتاك كتابي هذا فش فاشهد الموسم أنت وولدك فلان وقال للمصري أقم حتى يجيء فقدم عمرو فشهد الحج فلما قضى عمر الحج وهو قاعد على قاعد مع الناس وعمرو بن العاص وابنه إلى جانبه إلى جانبه قام المصري فرمى إليه عمر بالدرة وضربه فلم ينزع حتى أحب الحاضرون أن ينزع من كثرة ما ضربه وعمر يقول اضرب ابن الأكرمين فقال يا أمير المؤمنين قد استوفيت واتفيت واشتفيت قال ضعها على صلعة عمر قال يا أمير المؤمنين قد ضربت الذي ضربني قال أما والله لو فعلت ما منعك أحد حتى تكون أنت الذي تنزعه ثم قال لعم يا عم متى استعبدتم الناس وقد ولدت وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا نعم wani ya kawo misali na adalci da ya faru zamanin sirna umar shamobin az ya yi gwamna a misra saboda haka wani mutum ya zo daga misra ya kawo kara a mobile act wajen ah, umar bin a matsayin shi mai shugaban ƙasa me ya faru ya ce abin da ya faru shine mun yi tsira tare da ɗan gida a mobile a na tsere da shi ɗan gidan a mobile act da na tsere mai shi ne sai ta bulala ya dinga duka na shi fa baban shi babban mutum saboda haka ya za a yi su tsere ba? shi ne sai umar bin kasa bai ce kakka da tun da ka zo nan insha Allah ka zo inda za a share maka sai ya rubuta wasiƙa ya tura wa amurbil al'ad ka duba tsakanin madina da Mita kuma ba jirgi a lokacin ba mota sai rubuta wasiƙa sai ya tura masa sai ce da shi idan lokacin haifin haifin ya zo to ku zo kai da ɗan kawai iska to da suka zo kawai shi umar bin al-khattab sai ɗauki bulala sai ya jefawa sai ya jefawa shi wannan bakawai kamista ya ce ya ce dukan yara a gaban amurjil a gaban kuma taron abin nan a gaban kuma taro na na mutane waɗanda suka zo aikin hajji ya dinga sula mai har mutane da suka so a ce ya ɗauke mulala ya dinga yi har sai da kan shi ya ga ya kammala ya ɗage da ya ɗage shi ne sai ya ce to ya daki amurɗin ma gwamna sai ya ce a shi gwamna ba shi ke doke shi waɗansa ne kuma ya samu dama shi ne ce umar gani kasa ya ce wallahi inda amurɗin mata da ke shi ba wanda ya ke hana ya ce da amurɗin a yaushe kuka mayar da mutane bayi lahalin iyalansu sun haife su iyayen sun haife su a matsayin yaya to kaga adalci ne ana dan gidan gwamna ya da talaka hmm. shi kuma talaka shi ne a takaice shi kuma talakan ya kawo kara wajen shugaban shi ne shugaban kasa ya ta aka taho tun daga mitra ko a jirgi ya labai tuwa hours ko ko a jirgi tuwa hours ne tsakanin mitra da da madina sai ka yi two to ka gani amma haka suka zo kuma aka zane dan gwamna a gaban mutu kila sai a gefe ya mai sannan ya ce da ki gwamnan ma to shi ne da ya ce shi gwamna ne da ke shi da zai amma sannan shi ne kun ji abin da ya faru ثمرة طيبة للعدل من ثمرات العدل في الحكم إشاعة الطمانينة في النفوس روي أن قيصر أرسل إلى عمر بن الخطاب رسولا لينظر أحواله ويشاهد أفعاله فلما دخل المدينة سأل عن عمر عن عمر وقال أين ملككم فقالوا ما لنا ملك بل أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة فخرج في طلبه فرآه نائما فوق الرمل وقد توسد درته وهي عصا صغيرة كانت بيده يغير بها المنكر فلما رآه على هذه الحال وقع الخشوع في قلبه وقال رجل يكون جميع الملوك لا رجل يكون جميع الملوك لا يقر لا يقر لهم قرار من هيبته وتكون هذه حالته ولكنك يا عمر عدلت فنمت وملكنا يجوز فلا فلا جرم أنه لا يزال ساهرا خائفا malam yake cewa daga cikin fa'idojin adalci shine mutum zai samu nasuwa yana daga cikin fa'idojin adalci mutum zai samu nasuwa shi ne yake ba da labari yake cewa akwai lokacin da aikar aikar sarkin ina kenan na rum to kaisar sarki rum sai ya tambayi musulmai ce aina malik kuma na sarki da su da ta ba mu da kai suna bai da amir saboda haka sai na yi suka ce ana bayan gari sai je samu sai na umar yana kusa a kan yashi ya sa bulalar ya yi matashi da ita shi ne ta mamaki ta mamaki shi ne yake cewa yanzu haka sarki shugaba yake ita tun da ka adalci shi ta ka samu na su amma mu sarkin mutum da ya yi ya yi su shi ta wani ya samu na su shi ne wannan littafin shi abubakar jabir da yi a wani kasan naka yana cewa wai kuna asra haka yake cewa mana kuna mu da shugabannin mu kamar ribatattun yaki a kai mana yanzu kai talaka za ka bi gwamna da shugaban ƙasa ta cewa duk ko ina za ka iya tafiya za ka iya tafiya a ƙasa za ka iya tsayawa a can da can da can da can da can da can amma shi kuma mutumin da ya mai mulki shi kuma kaga ba zai iya tsaya koyi ko yaushe ko wajen matarsa zai shiga akwai bodyguard a kofar ɗakin za ka cewa kusan in mutum ya matsayin na sama shugaban ƙasa kawai ma ba da tsiri kusan ba ganawar da zai yi ba tare da wani ya ya zauna ko matar su zai kwanta da ita akwai kogiga a kusa da ɗaki so kaga sai ka ga cewa ƙarshe akwai rashin sakewa akwai kuma rashin samun cikakkiyar nutsuwa su shi ne sai ya zama kuma babban dalili shi ne rashin adalci amma yanzu idan ka zama kana adalci kana kyautata wa mutane Allah mala ko wani sharar ka gani ko ya rafi maza maza zo su tara wannan sha Allah ba mu na malam ne kidan wa amma da ikidal fa innahu a'ammu min al fa huwa yantazimu ينتظم كل شأن من شؤون المسلم في هذه الحياة والاعتدال هو الطريق الوسط بين الإفراط والتفريط وهما الخلقان الذميمان فالاعتدال في العبادات أن أن تخلو من من الغلو والتنفع والإهمال والتفريط وفي النفقات الحسنة بين السيئة الحسنة بين السيئتين فلا إسراف ولا تقتيل ولكن القوام بين الإسراف والتقتيل قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما وفي اللباس حد بين الفخر والمباهات ولباس الخشن ولباس الخشن والمربعات وهو والمربعات نعم والمربعات وهو في المشي حد وسط بين الاختيال والتكبر وبين المسكنة والتذلل وهو في كل مجال وسط لا تفريط ولا شطط والاعتدال أخو, أخو الاستقامة وهو آه، وهي من أشرف الفضائل وأسمى الخلائق إذ هي التي توقف صاحبها دون حدود الله فلا يتعداها وتنهض به إلى الفرائض فلا يقصر في أدائها أو يفرط في جزء من أجزائها وهي التي تعلمه العفة فيكتفي بما أحل له عما حرم عليه نعم ويكفي صاحبها شرفا وفخرا قول الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك, علي أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون malam ya ce abin da ake nufi da yi sigari shi ne shi kuma ka zama rayuwarka ta zama modern ta zama kasafin yawwa shi ne malam ya ce fa inna wa amu mai rabi wa huwa yantazimu kullu sha'anin min shu'unil muslim fi hadhihi al-haya wal ibtidal wa tariq al-waqt bayna al-infrat wa at-tafriq ana mutum ya zama kasafin sai ya sakaci ko kuma ya kana malam ya ce wa huma kulqani bil iman in ka zama mai sakaci a rayuwa ta kama yau idan ka zamanto kuma mai tsanani shi ma ka sama yi sai ce farin gida ibada an taslowa min al wa daidaito a ibada ya zama kakka zama ka wuce gona da kamar yanzu wacce aka rawaito cewa tana da igiya da ta sakala a gidanta idan ta yi sallar dare ta gaje ta daura kanta da igiya saboda tana jin bacci sai ta ci ko kuma wani mutum da na taba gani shi kuma minti shirin yin yana alwala saboda haka idan in ya je kama ruwa shi ma kama ruwa shi kuma kama ruwa yana buƙatar two hours tafi da gama saboda haka in ya kama sai ya koma sai ya sake komawa sannan duk lafiya ya canza kaya saboda tsabar wasu wasu to kaga wannan wahala ne na ce mai to ai wannan kai dukkan da sallah ta gabato ga wanka zai dinga faduwa saboda minti ishirin fa yana alwala wani lokacin sai an kurga mai to kaga wannan gurumi ne kamar ta yi kawai tunda mutum ya ya fahimci cewa wasu wasu shaɗan ne iya rabuwar da shi ne shi ne abu muhimmi tun da ya yadda cewa wannan wasu wasu shaɗan ne to kawai in ya tashi ba zai wai ga zuwa ga wasu wasu wannan shi ne abu mai mahimmanci malam yake cewa kofin na faɗa alhassar ku bai na tsaye a tsaye ala israfu wala isiyar mana awwalin ciyarwa kada a ganka kullum za ka ci abinci nan tilin nama nan tilin furut nan tilin kaza kuma dan tattafawa za a yi wannan almubar zai ciki ko wani malamin mai haya ne ya haya ya ce ya je ziyarar wajen wani abokinsa kawai ya yanka mai raƙumi kuma aka sa rago a tsakiya haka <laughs> aka tsaga raƙumi aka sa rago a tsakiya na mutum da ya ce wata an ta mubazzir ita kai dai almubazzir yi to ana yin wannan mu ma akwai walimar da muka taɓa zuwa a riyam a tambiya shi ma akwai almubazzaranci duk mutum shida haka su ce mutum shida ko mutum hudu za a ajiye musu katar rago a dora shi a kan tirai da shinkafa a To la mu dai da aka ajiye mana katar rago shi kan shi ragon muna zaɓar gurin da za mu cinye a jikin shi kawai da duk abin da ɗin kawai za ka iya cinye rago to kaga wannan shi almubazzaranci ne wannan kuma shimfiɗa hawa hawa hawa ne a shi duk inda mutum hudu suka taru mutum hudu ne ma duk inda mutum hudu suka taru ga ƙatar rago a tsakiya to kaga wannan almubazzaranci ne to ana so har abincin ka ya zama kakaki kakai tsoro ko kuma kai wannan قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما su ne waɗanda ba ta in za su ciyar ba ta sannan ba kuma ta kawo suna tafiya to fil libas a ɓangaren tufa ma ana so mutum ya tsaya ta kataki haddin bayan sahi wal wani wa kashi khashm wal murafa'at ma'ana mutum ya zama tsaka tsaki sai ya zama to kayan kullum shadda yake ta aiki ba ko kuma kayan su zama libasul kashi. tufa mara kyau wal muraqat muraqat su ne waɗanda aka mutuka shi su ne muraqat na muraqat wanda aka mutu mahu aka yi kaji wani ba shi galauci وهو في المشي حد بين الاختيار والتكبر a ɓangaren tafiya kuma ana so mutum kai zo yana tafiya irin ta hawainiya ko kuma ya zama yana tafiya girman kai wa bayan makon wasu gano ko kuma mutum ya zama to yana tafiya irin ta abin nan ɗan eh, wafi kullu majalu wasu kun la ta firita wala shafa a kowane waje ana so ya zama tafiya wani ƙidar akul istiqama وهي من أشرف القضايا في جدال dan dangon istiqama ne mana tsayuwa a kan daidai wa hi ashraful fadail wa asmal khalaiq illi allati tuqifu sahibuha duna hududillah khalaiq anta saboda shi ne zai sa mutum ya tsaya a daidai iyakokin Allah ba zai wuce su ba wata abu zai ilal fawaid za ta kai shi kuma zuwa ga a farallai la tsakkar fi adaiha ba zai kasa wajen yin tabawu tsarki jikin bin adaiha ko kuma ya sakaci a wani bangaren ta ko hiya lati tu'allimuhu al-ifka ita ce za ta sa ya samu kamewa fa yaktafi bima hallalahu amma kullu alayhi sai ya wadatu daga abin da Allah ya halatta maka ya wadatu da shi ya ba abin da Allah ya halatta maka sai ki sahiba sharafan wa fakhran sallallahu ta'ala wa allahu subhanahu wa ta'ala Allah ya ce inda za ka yi akan daidai ولأسقيناهم ماء الغدق Allah ya ce da ya shayar da su ruwa mai daɗi mai kyau mai armashi da kuma inda Allah ya ce inda lafiya tsaro rabbun Allah su mastakamu waɗanda suka ce rabbun Allah su mastakamu sunan suka tsaya alakofin alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a kansu ba kuma kayan ulaika ashabul janna waɗannan su aljanna kalibi na fiha suna masu dawama da za mu ma kanu ya amali saboda sakamakon abin da suka ta. so dai ala kulli hal malam ya koya mana abubuwa guda biyu a waɗannan darussan abu na farko shi ne adalci in za ka yi magana da mutum ka yi adalci la tafriqa wala ifram yi adalci in za ka yi magana kan mutum sannan abu na biyu shi ne daidaito a rayuwa wato daidaito yana da matuƙar amfani shin abin da ba na mantawa shi ne kwan dan majalisa Wani mutum na je ziyara yana dan majalisa sai ya kawo ko yau bayan ya gama dan majalisa kuma sai Allah ya kaddara sai zama ciyama na lokal gani shi ma dai wani sai ya tsara kai da gidan shi na ya zo mutu daga madina shi ma ya kawo mutu a lokacin na ji shi wancan na farko tuwon makara ne lokacin yana dan majalisa shi kuma wannan kamar dai tuwon shinkafa ne haka fari kika dai tuwo ne ala hal bayan ya gama dan majalisa ya gama ciyaman Allah ya jarabe shi da rayuwa kusan komai na yake ke kare wala sai ke koma yana haya da mota shi kano cikin to abin da na tunano kawai shine akwai wa yaransa ba su sha wahala ba me yasa ba su sha wahala ba shine saboda dama ya saba musu da rayuwa ta tsakani mutum da dama ya saba ba su tuwo yana memba har ya zama ciyaman yana cin to da daddare to kaga yaransa ba za su sha wahala wahalar daidaiton rayuwa da aka samu ba so yana daga cikin fa'idojin tafiya tafiya in ya zamanto duniya ta maka ne ma shan minti na dauran minti idan duniya ta maka dauran minti to zai zamanto cewa ba za ka samu damuwa da yawa Allah ne wasu ce. Ramu ji ko tambaya

da mubaha matasa mata yi shi ne kuma da Allah yake yin Allah fi bu kullu muktalin ko kaga muktal shi ne wanda yake yin alfahari da jikin shi shi kuma fako mai alfahari a magana ko ibn taymiya a gani a gani ce maka ko ya taymiya ko ko Muhammad gina? <laughs> inda zai zo ya yi mukabala to kafin rana ta faɗi zai zama tun cewa ya an rasa shi ya ce sai an tauna maka ruwa saboda zai wahala da damuwa to kaga wannan shi ne asalin misalin fako ka gani a ce wai zai kure ka ta yadda sai an tauna maka ruwa to sai ga shi kaga da aka ki ba ma ba ma wai ibn taymiyyah ko su muhammad bin abdullah ba har malaman ma na wannan karan ba su je wasu tura mai matasa sai ga shi ya je da littattafai wajen ɗari biyar amma ko guda uku bai buɗe ba to kaga wannan shine fakur kuma shine asalin fakur ma saboda fakur din abin ya zama idan ya zama mutum yana alfahari da abin da yake da shi shi kanshi aibu ne to ina kuma mutum yi alfahari da tattabai ne a gani to shi ne to kuma kuma shi daga cikin mutum ba alfahari wato in je kana yawan yi Allah zai kore E eh, shi ne in je kana yi a gani in je kana yin alfahari yau da kullum Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kunyata ka kaga shi yanzu misali wannan da aka zo ana yi bayan an gama cika fasin duk ba wanda zai iya biya da shi waya yake wa mutane yana neman zuwa tattauna sai ga shi saboda rubewa yana shan ruwa da hannun hau ya rude daga ac a cikin ɗakin amma yana zuba to kaga wannan shi ne fako ko wani malami da ya zo ya ce da ɗalibansa yana so ya mutu an kama da ilimin shi ya ce kuwa da abin da yake so ya tambaya yana da amsa zai ba shi amsa shine Allah ya gargaɗe shi ya haɗu da yanzu zamani sai ya ce mai lokacin da annaba adam ya yi hajjuwa ya mai yasu na wanda ya mai azu a ya ce mai yasu na wanda ya mai annaba adam a san da ya hajji kawai malamin da ya shiru ya rasa ya tafi wani ya tsayin ya ce mai malam ya ci a daidai na an ji shi ya shiru shi ne fakur saboda shi girma da kambamawa suka ce ta Allah su wanda ya shiga wannan suka Allah zai Allah gaskiya ne fatoyin sun yawa an yi wani turo fatoyi ban san guda nawa ba da ke bin allah ya ja dau da jara za mu ina amsa zan tura da jini shuru zuwa da sabon su turo wala an yi hamo su ma malamai ne an malama joyariya masu ta wasu ta kira ni a ita tana zuwa ya za a yi ki gaba insha allah zuwa daren na samu dama zan rubuta wani abu mutane suna ta kama insha Allah zan rubuta zan na ka daga ta kamar da yi ya kama kana cikin zaya to ina da zalla da da nan ba ta ba zuwa wani a zama da zai kuma da zai kuma da da zai kuma da zai kuma da da da da da da da da da gaskiya dai in dai akwai inda za ka iya rasta cikin sauƙi dole ba sai dai isa gurin yana da lasiri to ya ce yana da tambaya in ka ce ne kan ba mana ka kunna da yan kamar guda goma sai zuwan da na ba su aiki ba su aiki amma ɗan ya kan ina da ikon ba su wani kwasa lada ne na kamar shi na aiki da yawa Allah ya ba mu da cewa za mu kai ta ne insha Allah sai Allah ya kai mu yarki na gaba kafin wannan muna da ƙara kwaɗaitar da mutane game da yin azumi da kuma ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki masu albarka muna kuɗaitar da mutane a kan su dage wajen aikata ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki masu albarka tabbas rayuwa ba ta da tabbas akwai mutane da yawa da muna tare da su bara yanzu babu su mu ma babu tabbacin akwai wani in mutum bai samu damar da zai azumci waɗannan kwanaki ba guda tara ko wani ɓangare ke yi ƙoƙari azumin ranar arafa kada ya wa na sassaran ya ce yana fatan azumin ranar arafa zai kan da nufin shekara Allah ya ba mu dace Allah ya ba mu ilimi da sanya mu cikin bayan Allah ya ilimi sannan nan kekiro da matsaloli da abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabi ƙasar nan damu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ya kawo mana ɗauki da kuma kawo mana taimako kudi wanda suke da hannu ko suke sakaci Allah subhanahu wa ta'ala ya mai musu shawar su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh